Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, mu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, yau kasar Amurka ke bikin bude sabon ofishin jakadancinta a birnin Kudus da ke kasar Isra'ila. Duk da adawar da kasashen duniya ke yi na cewar matakin na iya dakushe shirin zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Bude ofishin jakadanci a birnin Kudus na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ke cika shekaru saba'in da kafuwa. yayin da gobe talata aka cika shekaru saba'in da kaddamar da nafka da falasɗinawa suka yi wanda ya yi sanadiyar raba kakanninsu sama da dubu ɗari bakwai da gidajensu da kuma haifar da yaƙi a game da wannan batu yau muka baku damar tofa albarkacin bakin ku? yanzu kuma shirin zai fara da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi na ma inda ya kira waya bismillah mai magana comrade bala usman karasuwa hakika kudin amurka na gina ofishin jakadantin da a birnin kudus to sai mu ce wannan tamkar mai da hannun agogo baya ne tsakanin sulhun da ake nema a tsakanin kasar palestino da isra'ila da fatan kasashen laraba za su fito su allah wadai da irin wannan kudirin amurka haka nan muna kira da kasashen duniya irin su rasha da su fito su nuna adawar su a fili da fatan mu je allah kawo zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya su ma palestinawa kada a gajiya a hutu a nemi yanci ba a samun yanci a kwance da fatan za a tashi lafiya sashen hausa gidan rediyon faransa daga comrade bala usman karasuwa daga nan jihar yobe Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa International kuna tare da Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure ɗan kishin talaka ƙaramar hukumar mulki ta Gusau a jihar Zamfara. Tabbas wannan abin turne da Allah wadda duba da yadda hakan zai buɗe wani sabon shafi na rikici tsakanin Amurka da ainihin al'ummar Falastinu da ma sauran ƙasashen Larabawa. Don haka muna kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta shiga tsakanin amurka da kuma wannan yunkurin nata ganin cewa bai tabbata ba domin an ce zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki muna fata ubangiji allah ya ƙara kawo zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi ya ƙara kawo ma musulmin mu kariya ga baki ɗaya sunana ashirin launin na goma ruwan sunana bala ya roma da jihar zamfara tarayyar najeriya matakin da shugaba donald trump na Amerika ya dauka na dauke headquarter isra'ila daga ainihin inda take zuwa jerusalem to muna ganin cewa wannan ba komai zai kawo ma kasar Amerika ba illa tsana da bakin jini kamar a halin yanzu yadda take fuskanta dubo da shugaba donald trump tun kamun ya zo a wannan mukamin ya nuna shi shugaba ne ba mai son zaman lafiya ba sannan kuma a matsayin amerika wadda take ita ce uwa a wannan yanki wanda aka damka mata ragwamar zaman lafiya ko kuma sulhu tsakaninta da da kasar Falastinu amma shugaba Donald Trump ya yi watsi da wannan ya yi fatali da watsi da wannan eh, dama da aka bashi to kaga ina ganin cewa har yanzu dai akwai sauran rina a kaba fatan mu dai shine Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a Najeriya nagode Radio France Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya To madalla idan dai baku shagala ba shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa Radio France International RFI yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp ga kuma ra'ayin malami na farko. Sunana Musa Hadarin Asba kashe mai sabko daga nan da magaram jamhuriyar Nijar. To lallai kam kamar yadda zan bayyana na san kashi da dama za su bi goyon bayan irin kalmar da zan faɗa cewa kwata-kwata bai dace ba. Kuma ina kira ga sauran kasashen Afirka da kuma ma sauran kasashe yamma da kasashen Larabawa ya kamata a ce idan suna mu'amala da kasar Amerika to su san irin eh, matakin da za su ɗauka kar da su saki fuskoki su ci gaba da mu'amala da su domin su kasashe yamma kamar Amerika abin su guda ne kawai a ce harkar tashin hankali ce domin su suna ƙasa mai ƙarfi na makam mai da sauransu shi ne yasa duk abin da suka sa gaban su so suke sai sun yi na gode radio france international takaitaccen na kenan sunana musa hadarin asuba kashe mai sabko daga nan da magaram jamhuriyar niger a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio rf ina muku fatan an tashi lafiya cikin ƙoshin lafiya. Eh, daga naku Alhaji Abdul Dangusun daga Misra ta Libya. Eh, dangance da zancen da kuka yi wajen eh, komawa eh, ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus. Wannan mu bai babu mamaki ba yadda shugaban Amurka Donald Trump ya zo da mummunan manufar ta wargaza kasashen musulmi da musulmi. Wannan ko kaɗan bai bada mamaki ba. Kuma kasan Amurka ita dama yanzu abin da Donald Trump yake gaban shi shi eh, yana ƙoƙarin ya ga kasashen musulmi ba sai kasashen musulmi ba duk wata ƙasa wadda bata, bari kamfanonin Amurka su shiga cikinta to ita ce maƙiya Amurka. Ai kaga abin da ya yi a koriya ta arewa tunda ta amince za su sasanta kenan ba ta da matsala ko ma mai ta yi eh, ni ne naku alhaji abdu dan gusum daga misrata libya ni ne matu sale daga nan saudiya makaɗan nijar salamu alaikum ni bai zan mamaki ba ga amurka da take buɗe ofishin jakadanci a birnin kudus ni gani nake wannan sakaki ne na musulmi da munafurcin musulmi babu haɗin kai sai abin da amurka ta ce ma musulmi yanzu babu banda ƙasar iran da take ɗan casawa da ita babu wani musulmin da yake daga hannu ya ce ƙasar amurka in ta ce za ta yi wani abu ya ɗan taka mata birki babu su ka tura nan ba su da komi ko komi a wurin musulmi yake to musulmi amma sun riga sun lalace sai munafurci tsakaninsu babu haɗin kai wannan yana sukan wannan wannan ya bada kuɗi a je a kashe wannan wannan ya baje a bada kuɗi a kashe wannan wannan munafurci ne duka na musulmi kuma Allah ubangiji muna roƙo Allah ka sauki eh Allah sa su gane amma wannan abin duka sakacin musulmi ne nake gani ni dai ga ra'ayina ni ne matu sale daga nan saudiya makaɗan nijar salamu alaikum Ka mai magana alhaji abdullahi sale baban dawud dan nijar in safar dirba gari mai kasuwa mazanin injamiya na kasar chadi shi na amerika bude ofishin jikadanci a kasar yahudawa wannan ba wani abu ne sai ma kicin ta saba yi ma musulmi amma kuma ba za ta iya ma musulunci zagon kasa ba domin allah ya ce shi ya ki sauke na hannun nazdan zikirin na alhula hafizu dan haka mu ba abin da ya rage mana musulmi sai mu ta addu'a da kuma makircin da suke takamai mana musulmi allah ya mai su musu a kansu assalamu alaikum magana shine a. alhaji abdullahi salihu baban dawud dan nijar in safar dirba gari mai kasuwa da na injiniya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International sunana Mahmud Salo Kwanan Mura daga jihar Zamfara muna iya cewa takala hada ne da kuma ya kara fito da yadda ita kanta ƙasar Amurka ba ta bukatar a zauna lafiya tsakanin Falasɗinawa da kuma Yahudun Isra'ila. Domin hakikanin gaskiya sanin kowa ne birnin Kudus birni ne wanda kusan za a ce Falasɗinawa su ne ya kamata a ce suna da iko da shi. Amma saboda wata manufa ta taka da hada da kuma kuntata ma waɗannan bayan Allah da Amerika take da shi take so ta buɗe wannan ofishin jikadanci na ta yau. A gefe ɗaya kuma idan kasashe irin su saudi arabia na gabas ta tsakiya sun san kunya to a yau sun ta domin ƙasar amurka ta nuna cewa taron su da su babu wani abu da yake haifar ma al'ummar musulmi face musgunawa dan su al'umma daga cikin su sai dai mu ce falastinawa allah shi kawo muku mahita allah shi kawo muku lokacin da za ku samu ƙasa ta ku ta kanku ku daina fuskantar musgunawa daga yahudu isra'ila da kuma ƙasar amurka uwayen gidansu mai magana muhammad salau ƙauranin mu da daga jihar zamfara A Radio France International RFI kuna tare da Sani Biro filin Filinge Nijar. E eh, to gaskiya wannan mai da eh, ofishin jakadanci na Amerika da aka yi a birnin Kudus gaskiya bai yi ba. Ni gaskiya ina tir da Allah wade da wannan abin kamar yadda kasashen duniya gaba ɗaya suka tir da Allah wade da wannan abin. ba da kwanan baya yadda Amerika ta sa kafa ta shure yarjejeniyar yadda aka yi da Iran a game da makaman nukiliya. Kun ga wannan abin hawa gaskiya wannan tsotse-tsotse na shugaban Amerika wallahi zai iya tsotso wani abu ko zai iya kunna wata wuta wadda wallahi mutuwar ta sai dai Allah gaskiya wannan aikin nashi ba aiki bane yana da kyau yadda kasashen duniya da yawa suka nuna busarai daba da wannan kafa ambasadikin to kuma su nuna mishi da yace lalle sarkin yawa yahi sarkin karhi kamar yadda suka nuna busu yarda ba da wannan aikin da aka yi na sa kafa a shure yarjejeniyar ta eh, ta Iran to kuma duka wannan dai suna iya nuna mishi cewa sarkin yawa yahi sarkin karhi in karhi ne yake takama to karhi ana aiki da karhi ne akwai 'yan goyon baya idan kowa ya ta bayan su yi al'amarin bayi kuna tare da sani biro filin da arabi international masu A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin bilyaminu Mu'azu yamma ma cewa yake Babu shakka duniya tana sane da irin kisan kiyashi, cin zarafi, take haƙƙi, musgunawa da kuma nau'o'in zagon ƙasa da ake ma Falasɗinawa a Kudus. Amma abin kaico da kuma takaici ƙasashen musulmi sun ja bakunansu sun yi shuru sakamakon kansar siyasar zuciya da ƙasashe irin Amurka suka dasa a zukatan shugabannin ƙasashen musulmai. Allah ya kyauta. Shi kuwa Ukasha Abdulsalam Koko na cewa A gaskiya idan kasashen duniya ba su taka wa Donald Trump birki ba, to wannan zai yi kafar angulu ga zaman lafiyar kasashen duniya baki ɗaya. Shi ma Aminu Adamu Malam Maduri, da Muhammad Bako Jatkori da Magaram, da kuma Awal Sani sun aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya kamar haka. Shi Musa Sale Patiskum na cewa hakika buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus na Isra'ila a daidai wannan lokacin tabbas zai iya ƙara rura wutar rikici tsakanin Falasɗinawa da Isra'ilawa ta wata fuskar kuma ya kawo sulhun da aka daɗe ana nema dama mu fatan mu kenan. Sai ra'ayin da Haruna Boda in Nkaibo ya aiko mana kamar haka. Babu shakka duniya ta yi tur da buɗe wannan ofishin da Amurka ta yi, domin ta da zaune tsaye ne tsakanin ƙasashen Falasɗinawa da Isra'ila. Don haka muna fatan ƙasashen Larabawa za su haɗa kai su ɗauki matakin da ya dace a kan wannan sun zuciyar da son kai irin na Amurka. Haka ma Usman Manuka mai ruwan Road Funtuwa da sanin shaga ƙofar ƙaura daga jihar Katsina da Garba na hali Kamba daga jihar Kebbi da kuma Umaru Adamu Katagum suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya kamar haka. sai Abdulrazak Muhammad Batiskum da ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Donald Trump da Benjamin Netanyahu ya kamata ku sani mulki na zalunci fa baya ɗorewa saboda haka ina goyon bayan falasɗinawa da su ci gaba da gwagwarmaya Allah yana tare da ku kuma mu ma muna tare da ku ita ma binta women leader doguwa ta aiko mana da ra'ayinta da ya zo ɗaya kamar haka. mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo Faransa mai albarka mai magana Mustapha Abubakar mai dan kyos daga nan kofar ƙaura jihar Katsina. To ni ra'ayina dangane da ofishin da ƙasar Amurka ta buɗe a birnin Kudus. Allah ya sa ta buɗe shi ne da manuhohi wanda za su kawo ci gaba a wannan yanki ba tare da musguna ma wani ba wannan shine ra'ayina sashen Hausa na gidan rediyo Faransa ku tashi lafiya. sunana Isyaku Muhammad Sani ɗan dindi ina kiran ku daga nan Umahiya. A tsakanin da Allah yau wannan sabon ofishi da murya a Amurka take budewa a birnin Kudus gaskiya ya kamata su 'yan wannan garin su ƙara duba da kyau su yi taka tsantsan domin ita Amurka duk inda ta je ba ta kawo alheri wurin sai dai bata wuri. Saboda haka ya kamata su duba. Saboda ita Amerika da kake gani ba ta bin duk irin kasashe irin kamar Kudus ko kuma ƙasashe irin namu na afirka da fata alheri saboda haka mu dai abin da muke nema allah ubangiji ya sa wannan abin ya zama alheri daga su 'yan birnin Kudu, sunana isyaku muhammad san dandindin na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh gidan radio rfi na faransa mai magana alhassan tayar san problem daga filin gashin bore niger ni dai ra'ayi na dangane da bude wannan ofishi na ƙasar amerika gaskiya a tunani na yayi daidai in dai ba wata yaudara ciki saboda komi aka cewa ana budawa ba ɗaya yake da ana ruhewa kuma mu zaman lahiya muka so zaman lahiya muka goyon baya duk inda an ka ce an buɗe ofishin nan muna tunanin cina akwai alaka ta gari shi yasa an ka buɗa shi kuma ana tunanin zaman lahiya wurin nan duk inda ka shi an ce an rufe shi ana tunanin babu gane ma juna akwai matsala wurin nan to Allah ya kare mu da matsala Allah ya kare kasashen mu na musulmi da matsala Allah ya kare kasashen mu na duniya da matsala Allah ya sa kuma a ƙara buɗa wani wuri wanda ya kai shekara 30 rahi mu dai mu samu zaman lahiya cikin duniyar mu mai magana Allah san tayar san problem daga filin yashin gore Niger Assalamu alaikum sashen Hausa ne dan Radio Faransa mai magana amma idi daga mai a jamhuriyar Niger gaskiya abinda haramta ta kasa Isra'ila ta yi bai dace ba bai dace ba ta buɗe ofishin jakadancin ta a birnin Kudus gaskiya wannan bai dace ba ta kula faɗa ne. san kasancewa ta tare da Amurka to mu musulmi ma ta da Allah wanda ko tare da Allah Allah ya isa mishi. Eh, na gode sashen Hausa na gidan Radio Faransa. Assalamu alaikum jiran rediyo Faransa mai magana Sale Shehu Shahada Damban daga nan cikin garin Damban. Gaskiya wannan wani al'amarin bakin ciki ne da abin takaici musamman ga duniyar musulmai. Ganin yadda Amerika ta yi gaban kanta tare da Isra'ila da kuma dimbin kasashen Larabawa dukkanin su ba wanda zai iya fitowa ya yi gaba da gaba ya ce wannan abin fa ba daidai bane duka sun zira masa ido musamman ma irin kasar Saudiya wanda ita ne ake ganin sahun da dukkan wani musulmi a nan sa yake kuma nan ne babbar kasa ta musulmi wanda ya kamata duk wani mataki a dauka amma bata ce komai ba. Gaskiya wannan mu a duniyar musulmi wani abun bakin ciki ne kuma abun takaici ne mai magana sale shehu shahada daga nan cikin garin da na gode radio faransa assalamu alaikum radio france international suna na rilwan ibrahim london daga uba adamawa matakin da kasar amurka ta dauka na mallakarwa kasar isra'ila birnin kudus wani bangare ne na cin zarafi ni a nawa ganin babu amfanin kungiyoyin kare hakkin dan adam na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suke ikirarin wai suna kwatowa dan adam hakkinsu to daga ƙarshe nake addu'a allah ya zaba musu abin da ya fi alhairi amin su amin in tashi lafiya suna sunana rilwanu ibrahim london wuba adama madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti mustapha adebisi ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya